العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin watan rajab yau nawa ga wata to ashirin ga watan rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi sallam, daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya hutuban masjidul qur'an na magana akan eh, shugabanni kar ku ci amana a tunatarwa ne hutuba din zuwa ga jama'ar da Allah ya ba su mulki duk da mulki kala kala ne idan ina da iyali ina da yaya wannan ma mulki ne kuma shugabanci ne Allah zai tambaye ni idan kana shugabantan yan kasuwa ko monita aji mulki ne amma akwai masu mulki wanda mulkin su ya fi nauyi kuma tambayoyin su gaba ga Allah gobe kiyama ya fi sauya fi yawa me yiwa kai da kake dauke da nauyin iyalanka kadai na mulki idan ka zo ka wuce a filin kiyama na lokaci ta kaitacce aka maka hisabi in sun zo lokacin da za su tsaya mai yiwa yannin ka naka sau miliyan yawa saboda duk jama'ar da mutum ya shugabanta gobe kiyama sai ya tsaya da al'ummar ɗaya bayan ɗaya gaba ga Allah sun yi shari'a da kowa idan mutum ya yi kansila duk wanda ke karkashin inda vote dinsa sai sun tsaya one by one an yi hisabi idan mutum ya yi ciyaman duk wanda ke local government sai sun tsaya ɗaya bayan ɗaya gaba ga Allah sun yi hisabi idan mutum ya yi gwamna duk wanda ke jihar sai sun tsaya ɗaya bayan ɗaya gaba ga Allah sun yi hisabi ko da kuwa gwamnan sati ɗaya ne balle na shekara hudu ko biyar ko shekara uku ko hudu ko takwas duk wanda mutum ya yi sai ya tsaya gaba ga Allah in mutum ya yi shugaban kasa duk wanda ke kasar sai an kira kowa ɗaya bayan ɗaya sun tsaya gaba ga Allah sun yi hisabi to idan da mutane sun san nauyin wannan amana da ke cikin shugabanci jama'a da yawa da sun guji shugabancin to amma a rashin sanin nauyin yana za ga mutane idan su a rufe yake kowa abin da yake neman a yau in banda yan kaɗan da Allah ya gada shi ne yaya za a yi shi ma ya zama shugaba yaya za a yi rika taimaka masa honorable ya za a yarka masa distinguished senator ya za a yarka masa his excellency ya za a yarka masa commander in chief sai zama mutane hankalin su ya koma ga wannan gaba ɗaya saboda mantawa da amana da ke ciki annabi tsira da aminci sabbata a gare shi dan ya ja hankalin mu akan shugabanci yace wa mana innakum latarisuna alal imara wa satakunu nadamatan yawmal qiyama fa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima yace ku dinnan kuna da kokarin kwadayin shugabanci kuna damuwa da shugabanci amma shugabanci zai zama muku nadama gobe kiyama annabi yace madalla da mai shayarwa amma tir da mai yayewa mai shayarwa ita ce duniya in kana shugaba tana baka nono kana sha to madalla zai ta akwai dadi duk inda ka zo za a girmama ka ana ranka dade in sarauta ne ana yiwa royal highness ana baka in mulki ne honorable ko wani abu mai kama da haka yace amma wa bi isatil khatima tir da wa ita ce kiyama in dai a duniya ne ba matsala amma in an je kiyama yace to lalle anan aikin yake ita duniya za ta shayar da kai amma me yaye kuma zan da za a yaye ka araba ka da nono tace kiyama gaba daya a raba ka da ni'imar duniya gaba daya a don haka ala ayi halin shugabanci amana ne amma a yau mutane sun fara mantawa da cewa shugabanci amana ne sun koma tunanin cewa shugabanci jin daɗi ne leadership is a burden it's not an enjoyment nauyi ne shugabanci ba jin daɗi ba ne idan mutum ya ɗauka ya ɗauki amana ne ba ya ɗauki ji daɗi ba amana gaba ɗaya shugabanci na farko idan mutum yana shugaba dole ya kiyaye addinin mutane daga farko har ƙarshe hankalin mutane addininsu mutuncinsu dukiyarsu duk waɗannan shari'a ta ce sai mutum ya kiyaye idan yana shugaba shin addinin kowa da kowa ya karu shin mutuncin kowa ya karu shin hankalin kowa an kare shin dukiyar kowa an kare maza? shin nasabar kowa an kare maza? waɗannan ababe guda biyar dole sai an kiyaye su a cikin amanar mutane amanar Allah kuma dole ne sai an kare addinin Allah wannan shine amanar Allah matukar musulmi ke shugabanci sai ya tabbatar da kaɗaituwar Allah a cikin mulkinsa ya tabbatar da cewa lalle a cikin mulkinsa babu wanda ya dace a yi wa biyayya irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wannan amana din yasa lokacin da Allah ya halicci amana sai mika wa sammai su dauka suka ce a'a suna tsoro ya ba wa kasai guda bakwai su dauka suka ce suna tsoro ya ba wa duwatsu su dauka suka ce suna tsoro mu mutane sai muka dauka wato kenan da sama da kasa da dutse masu fi dan adam hankali shi yasa suka ki dauka amma Allah yace sai mutum ya dauka saboda mutum ya kasance azzalumi ne kuma jahili ne haka Allah ya faɗa innahu kana zaluman jahula dan dan adam azzalumi ne kuma jahili ne in dai ba dan zalunci da jahilci ba ba abin da zai sa sama da kasa da dutse su ki daukan amana kai ka zo ka dauka Allah da kansa ya tabbatar da zaluncin dan adam da kuma jahilcin sa, wannan yasa aka kinkima shi yasa yanzu zaka ga sama ba ta shugabanci kasa ba ta yi dutse ya yi amma duk inda ake shugabanci mutane ke yi saboda mun dauki wannan amana da mun dauki amana ta bautar Allah cewa zamu kade ta Allah su ba su dauka ba balle a daura musu sallah guda biyar amma mu mun dauka duka kiyaye amana Allah ya umarce mu da mu kiyaye amana waɗanda aka ba su amana na shugabanci ne na mulki ne na dukiya ne Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl Allah yana umurtan ku cewa ku rika mai da amanoni zuwa ga ma'abotansu duk wanda ya baku amana to ku kiyaye shugabanci amana ne idan aka ba mutum shugabanci dukkan abin da ke karkashin constituency nasa gobe kiyama sai Allah ya tambaye shi yayi aka tafiyar da shi yaya aka kare rayukan mutane yaya aka kare addinin su dukiyar da ke karkashin mutum yaya aka kashe ta idan aka yi almubozaranci na kwana ɗaya da dukiya to gobe kiyama Allah zai azaba wa shugaba akan wannan baya ga wannan cewa Allah ce mu kiyaye Qur'ani ya bayyana mana cewa kiyaye amana siffa ce ta bayin bayin Allah muminai duk wanda kaga an bashi amana ya kiyaye to mumini ne annabi ya ce duk wanda ya ci amana kuma munafiki ne duk wanda aka ba shi shugabanci kaga ya kiyaye amanar leadership to lalle mumini ne kuma duk wanda ya ci amana to munafiki ne shi yasa da Allah ya kira sifofin bayin da zai musu bayinsa muminai tun daga kadi aflahal mu'minun sai zo yace walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un bayin Allah na kware suna kiyaye amanoninsu kuma alƙawuransu suna kiyaye su kiyaye amana yasa Umar bin Abdul Aziz Allah ya masa rahama yana zaune an sai kad yana khalifa na musulmai wanda ake masa kirari da khalifa na biyar yana zaune yana irga dukiyar musulmai a dare ya sayi kananzir da dukiyar talaka baya zuba cikin fitilla sai zo yana irga dukiyar su a dare sai abokinsa ya shigo cikin wurin yana shigowa wurin sai ya kashe fitilla abokinsa yake na shigo mu gana kuma kashe fitilla mu zauna a duhu sai ya ce ai da na sayi kananzir din ne da dukiyar talaka ina aikin su don ina da dalilin kona kananzir din amma yanzu kuma mun kammala aikin su ina hira da kai kar na kona kananzir din a hira da kai gobe kiyama Allah ya kama ni akan wannan ya gagara kawai ya karbi abokinsa a hasken ba zai iya ba kada kananzir ya kone ina hira da kai gobe kiyama Allah ya tambaye ni a cikin atibalbal balla sai ya kashe bai kara kunna ba sai bayan abokinsa ya kammala ya fita sai ya dawo ya kunna ya ci gaba da aikin amma ya kunna kadai kananzir ba zai iya kunna a ci balbal ya gana da abokinsa ba don duke talakawa ne lokacin da yake shugabanci saboda kiyaye amana hatta dabbobin da ke jeji ana kai musu abincinsu dabba da ke jeji ana kai mata abinci ranar da ya rasu wani balarabin kawai bai sani ba ya zo kiwon awaki yana kiwo kawai sai ya ga wata kura ta zo daga jeji ta saci akuyarsa ta yi jeji a guje sai ce wani abu ya faru yana zuwa garin madina sai samu ana sallatan umar bin abdul aziz sai ce wa jama'ar da ke sallah ya ga alama suka ce me yasa ya ce alamar da na gani tun da umar bin abdul ke shugabanci kura ba ta taba satan akuya ba amma yau daga rasuwarsa tun bai je makabarta ba har kura ta fara satan awakin mutane me dalili don ba a kai mata hakkin ta jeji ba shi a shugabancinsa kura ma ana kai mata abincin ta jeje zakunan da ke jeji ana sayan abincin a kai musu wannan yasa a lokacinsa kura ba ta satan akuya kura ba ta kama mutum ta ci a bayan ya bar duniya kura suka fara cin awakin mutane kuraye ka duba yadda shugabanci yake Umar dan Khattab yana kuka ka ce me yasa yace ina tsoron kada jaki yayi tuntube ya kasar Iraki gobe kiyama Allah ya tambaye ni me yasa ban gyara wa jaki hanya bai tuntube kawai abin da yake tsoro ba fa mutum ba jaki yake tsoro kada ba gyara hanyarsa bai tuntube a kwanakin baya na yi wasu 'yan maganganu a nan wurin na yadda kiyaye amana ya yi karanci musamman abin da ke faruwa a ƙasar nan na ba da misali da kudin da ake kashewa 'yan kwallon najeriya na world cup an kashe kudi kazamin kudi suka tafi wasan kwallon kafan yayi ta kare musu al'amari duka ya lalace har wanda ke shugabancin kasar mai malafan nan da kansa ya fito ya ce ya hana gaba ɗaya ya tsaye da ƙwallon kafa yanzu international matches na Najeriya ba za a kara ba sai after two years haka yake faɗa mai dalili saboda an kashe dukiyar talakawa talakawan da ba su da ruwan sha babu wutar lantarki babu abinci babu takin da za a yi noma an ɗauki kuɗi an kashe wa ƙwallon kafa kuɗin da idan da an sai taki ya ishi duk wani manomi a ba shi takin kyauta a ƙasar nan fi ya ya noma a bana amma an je ƙwallon babu ƙwallo ɗaya da suka taru suka dawo babu mata da suka yi winin kenan gaba ɗaya har suka je suka da haka suka dawo kuma an kashe dukiyoyi a cikin maimuni yanzu bayan an ce za a kashe shekaran ji abin ban sha'awa house of reps nake gani sai wani daga cikin members minority leader dan borno sai ta ke cewa wannan kudin da aka kashe da abin da ya biyo bayan abun kunya ne ga kasar nan yace kuma kudin da aka ware na 10 biliyan naira dan bikin maulidin Najeriya shekara 50 yace wannan ba zalunci ne ya tashi yana challenge a shike dan maganar da muka fada a masallatai ga suna faɗa House of Record don duk mai hankali ya san a ware naira biliyan hamsin don bikin cika Najeriya shekara hamsin mai aka yi achieving da har za a yi murna babu abun da aka samu balle a yi murna ya tashi ya ce ba daidai ne to yanzu ma sun fara kalubalanta na ce to idan mu mun fada ana ji mun yi magana mai zafi to ga waɗanda kuke biyan su albashi su kan sun ce zalunci ne waɗanda a wata ne kuke ba su constituency allowance akalla naira miliyan 45 zuwa 50 su ma sun ce almubazarancin yayi yawa a shi kenan ba a masallaci kada ka faɗa ba duk wanda ya ci amana su ma sun tabbatar wanda suke tare da kodin babu yadda za a yi mai hankali ka gaya mar za a kashe wannan kuɗin ya yadda wai shekarun jiya kuma an ƙara bajet wai a cikin najeriya 50 za a ƙara wani biki a bikin za a yi kwallon kafa kwallon kafan an ware naira miliyan 195 akan kwallon gaba kawai na cikin Najeriya shekara hamsin za a yi kwallon gaba za a kashe naira miliyan ɗari da da biyar. Wannan duka nau'i ne na cin amana da suke gudana a ƙasar nan wanda talakawa na cikin kunci kullum kuncin karuwa yake yi kullum kuncin karuwa yake yau din nan na san a masallacin na wanda a yanzu haka bai da abin da zai ci a gidansa haka ne ko ba haka ba a cikin nan za ka samu ba mutum da ya ba biyu ba wanda ba su da abincin da za a ciyo a gidansu akwai wanda ‘ya'yansu na gida ba su je makaranta ba saboda ba kuɗin makaranta a cikinsu akwai wanda suke gidan haya a gidan hayan an kore su ba su da kuɗin biya akwai waɗanda suke da marasa lafiya babu kuɗin sayan maganin wani ma dawo da mara lafiyan gida ya ajiye saboda zama asibitin bayi da amfani don ba kuɗin jinya kuma a haka saboda rashin hankali na 'yan siyasa sai ga mutane maka wai a zarce a haka za ku rika zarcewa mai amfanin zarcewa ba za a gyara waɗannan abubuwa ba me amfaninsa kuma talakawa ba sa gane yancin su yanzu ana ta political parties kowace jama'a take nema wani ya shiga ANPP wani ya shiga PDP wani ya shiga AC wani ya shiga PPC wallahi duk waɗannan fatin hayaniya ne da ban kaura ba abin da za su amfane ka da shi duk rudani ne fati a Najeriya karya ce karya ce kwata-kwata babu principle a cikin su dan dama dama shine mutum me yiwa za ka samu duk yadda aka lalace akwai baki irin kuma akwai baki baki to ne shine bambancin a cikin mutane akwai baki baki mai yiwa a can kaga baki baki a fatin nan mai yiwa a can kaga baki baki a fatin can mai yiwa a can kaga dan baki baki a can sauran kuma su zama baka kirin gaba daya a ko ina zaka samun dan dama dama zaka samun gura gurbe lalatattu to ashe kenan dan adam ba fati yake duba me yake dubawa mutum yake dubawa amma duk fatin nan babu wanda aka ce fatin Allah ba wanda aka ce fatin musulunci babu wanda aka ce fati ta kaza dukkan an gida su ne don son wani manufa na duniya a cikin kowace tafiya za ka samu na kwari za ka samu na banza sai dai kawai na banzan su suka fi yawa su ne kashi 99 cikin ɗarin a kowace tafiya ake a najeriya na kwarai din su ne za a gan su yan kaɗan da ba su taka kara sun karya ba amma talakawa ka duba yadda suka makanciya yanzu yara sun fara an fara dukansu kwanan da ake ce a bakin kobi har aka kai da makamai tsakanin yan fati daya akan intra party problem a cikin fati daya na daukan makami ana kace kace wai suna ta yi sai wani me sai wani kana nan gidanku babu taki ubanka bai da halin da zai je ya noma gidanku kuna gidan haya kudin makaranta ya gagare ka kana zaune kawai wani dauke ka ce sai wani me amfanin sai wani me wani zai baka talakawa nawa ne a jihar nan kuka san su ba san komai ba yanzu sun zama manya an zaɓe su a siyasa ko garin ba su shigowa kowa in ya shigo garin yadda ka san ya zo wata ziyarar ba za ta yake shiga ya fita duk ba haka bane hatta waɗanda suke na garin wanda ma mutum aikin sa cikin gari ne za ka sami member house of assembly ya zauna ma ba zai ba sai dai ya rika guduwa wani wuri yanzu a yi sitin ya shigo sai ya gudu baya ma zama a gidansa yanzu kuma lokacin siyasa ƙuri'a ta dawo kuma yanzu a fara dawowa ana ɗan raba kekuna ana ɗan raba mashina ana dan ƙoƙarin raba taki wani a bashi dubu biyar wani dubu biyu sai kuma mutum ya huto ya ce sai wani in kai wannan Allah wadanka abin da yake da muhimmanci shine mai addinin ka za a kare maka al'umma ya dace ta gyaru ba wai kai kaɗai bukatar kanka ba in al'umma ta gyaru kai ba yi nasara amma don kai an biya maka bukata al'umma ba ta ba a biya mata bukata an gyara ɗabi'un mutane ba to wallahi duka mun yi asara to zaka kowa kada ya yadda wani mutum ya zo ya aiki da hankalinka ko da dabararka ka je ka wautar da rayuwarka ka sa a kashe ka akan sai wani mutane nawa aka kashe a siyasar baya waye kura su yanzu wani za a kashe ka akan hidimarsa ko gidan ku ya ta'aziyya ba zai je ba za a karya ka ka karye ba zai gaishe ka ban yawo mulkin kuma ya manta da kai in ka buga wuya ba zai dauka ban kaje gidan ne ce a ce ma yana bacci ba yanzu ba amma ya mace wahalar kashe a kansa kuma talakawan sun gagara gane yancin su a haka zaka bashi dubu ɗaya zai koma gefe ce kai wani mutumin kirki ne me yiwa a dubu ɗayan ya sace biliyan ɗaya da sunan kai baka sani ba don haka wajibi shugabanni su kiyaye amana shugabanci nauyi ne ba jin daɗi ba ne it's not an enjoyment shugabanci wahala ne akwai hatsari da bala'i da jarrabawa da illoli ga duk wanda ya ci amana karkashin abin da aka bashi na amana na farko daga cikin illolin da ake samu ga duk wanda aka bashi amana ya ci amana a shugabanci yana sabbaba ya shiga wuta gobe kiyama hadisi a bukhari a zamanin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi akwai wani mutum da ake ce masa kirkiratu na sha karanta hadisin nan ana ce masa kirkiratu sai mata sai mutu da ya rasu sai sahabbai suka zo ana cewa ya rasu sai manzon Allah yake huwa finnari yana wuta kuma fa su sahabbai sun dauka yana cikin sa annabi yace yana wuta sai suka tafi gidansa suna bincika me dalilin zuwan sa wuta sai aka samu wata riga da ya sata a ƙarƙashin shugabancin sa ya saci riga kwaya ɗaya rigar tana ɓoye a gidansa dalilin wannan annabi ya ce yana wuta gobe kiyama a kan riga ce ya sata riga a ƙarƙashin sa wannan tsumma na riga ba kuma irin waɗannan kara a yanzu da ake na zamani ba a irin kayan da wanda ake saka su wannan ya sa kwaya ɗaya amma annabi ya ce huwa finnari yana wuta kar ku ce yana aljanna dan wuta ne akan riga kwaya ɗaya akwai hadisin abi riwaya na bukhari yace annabi tsira da aminci sabbata gare shi illa ta biyu kenan duk wanda ya saci wannan yayi hululi hululi kuma Allah yace wa man ghalla wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al duk wanda ya hululi zai zo da abin da ya gobe kiyama to haka duk wanda ya saci abu duk gangantansa a filin kiyama zai dauko abun aka ya zo ya tsaya to ka duk wanda ya ci amana akwai kunyata gobe kiyama in fili mutum ya sata zai dauko filin a kansa in trailer ne zai dauko trailer a kansa idan kudi ne haka mutum zai kinkimo kudin a kansa ya zo tsaye a filin kiyama kowa na ganin sa duk wanda ka gani da kaya a kansa a filin kiyama to shugaba ne ya ci amana duk yawan kayan haka za a dora in gidaje ne ɗari ya mayar nasa haka za a masa gidajen a kansa ya zo a filin kiyama kuma zai iya dauka kuma kowa zai gan akwai kunya da ta wuce wannan annabi ya ce duk wanda muka ɗora shi akan aiki sai boye allura ko kuma abin da ya fi allura wannan gululi ne zai zo da shi gobe kiyama gululi shine ɓoye kayan al'umma gabanin iya isa zuwa gare su sai wani sahabi na wurin ya tashi ce manzon Allah ko da ɗan karamin abu ne annabi ya ce ko da bawon ice ne bi ma'ana ko bawon rake ne ko ba rake mutum ya ɓoye gobe kiyama a wani hadisin annabi ya ce Allah ya haramta masa aljanna wajabta masa wuta ko da ba rake ne a cikin amana an talaka ce ga ba rake sai mutum ya ɓoye bayan rake ba warrake gobe kiyama aljanna haramun ne wuta wajibi ne gare shi ba rake bawo bawo na rake ba kuɗi wani yasa ta yi je gina hotel ba ko ko ko na mai kama da haka bawar rake bawo na rake illa na uku daga cikin illolin hatta wanda ya shahada ko ya mutu a filin yaƙi in dai ya saci dukiyar talakawa gabanin ya mutu to ko ya mutu bai shahada ba kaddar a ce kana kansila sai ka saci naira dubu ɗaya sai ka ci sai faɗa ya tashi ka je da niyyar kare addini sai ka mutu a filin yaƙin ya rage ka zama shahidi to idan ka mutu a wurin dalilin dubu ɗaya nan kai ba shahidi ba ne mutum wuta zai je shi umar ɗan khattab ya ce ranar yakin khaibara bayan an kammala yaƙi sabbai suna zaga suna duba wanda suka rasu sai suka wuce wani mutum sunansa suka wuce wani mutum suna wuce sai su ce wani yayi shahada wani yayi shahada har suka zo kan wani mutum a filin yaƙi suka ce yayi shahada manzon Allah ya ce kalla ra'aitu fil nari bai yi shahada ba na gan a wuta a filin yaƙi ba me ya faru suna duba sai suka samu a jikinsu yayi kunzubu da wani sulke na bayahude da ya kashe sai dauka ya koye yana so ya je gida ya aiki da shi dalilin wannan sakin bai bai aiki da shi ba ya ɓoye a jikinsa a wata riwaya bargo dalilin wannan bai je aiki da shi annabi ya ce na wuta ga kuma ga wasu a filin yaki amma duk da haka annabi ya ce dan wuta ne dan ya riga boye duk da bai amfana da shi ba yaya yau yadda talakawan ba manufa to haka ya zama gaba daya masu mulki mafiya yawan su babu manufa yau talakawa duk wanda ya zo duk mijin da inna ta aura baba ne talaka zai zauna in aka samu ɗan giya mazinaci ɓarawo, mushiriki, idan da zai rika bashi naira dubu ɗaya biyu an je kamfen shi kenan ne naku bai tunanin fiyutansa mustaqbalinsa gaba to haka ya kaga in sa suka dama wanda sun koshi suna da rufin asiri suna da abin da za su ci amma a haka za ka ga mutum duk wanda yake sama da shi ya samu mulki to shi shine nasa saboda tsabar babu principle sai kaga duk wanda ya samu mulki yanzu shine nasa yanzu ka duba yadda ake ta wauta mutane da yawa musulmai a ƙasar nan duk yadda ake hatta waɗanda za ka ga bai dace a ce sun kauta ba sai ga mai manufa suke so ya zarce kuma ko da zai kashe arewa bai dame su ba ko zai kashe addinin musulunci uwa uba bai dame su ba me damuwar su in ya zo dai za su haɗa kai za su samu abin da suke nema a wurin sa me manufa a cikin nan in ba lalacewa ba in ba lalacewa me ya kai mu ga wannan ba ma kin wai don mutum ba musulmi ne kirista, ai akan mimbarin nan sau nawa muna kiran alherin yakubu gawan musulmi ne idan kiristanci ne ya fi wannan mai malafan christianity amma yana kwatanta abin da ya dace ba mu taba tsaya muka kira sharrinsa ba tare da cewa yana da kurakure amma alherinsa ya fi yawa duk da haka muna masa adalcin magana amma ka duba yadda mutanen suka lalace a yanzu kawai sai wane a'a wane reform group a'a wane 2011 group kuma zai ga musulmai ne ana ba su motoci suna yawo ko suna manna fastoci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu abubuwa ba ma fada sai bukata ta kama babban abin da mutumin ne mana wanda ya fi komai bata mana rai shine akan crisis din plateau ya fi komai bata mana rai karkashin supreme council for shari'a kwanakin baya kawai abin da mutane suka sani shine sun san an yi tawaga ta malamai an ji an gare president yar aduwa gabanin ya rasu shikenan an ji sunayen mu a ciki wanda da gangan na nake magana saboda ba ba bane sai nayi magana lalle na je na gana da shi na gan shar a cikin vila. amma ba da shi kadai mu gana ba babban abin da ya fitar da mu a mission of supreme Council shine rikicin jos ne ya dame mu gabanin mu zauna da shi mun zauna da National Security Advisor na kasar nan akan abin da ke faruwa a Plateau hutubobin da muka faɗa a nan a gaban su mun maimaita duk waɗannan recommendations ba abin da ba mu faɗa ba na farko sai an biya mu diya na biyu akwai mata da muke da su da yara 136 har a yanzu a yalwan shaddam da aka ɗebe su tun 2006 har yau ba suke su ba yanzu mutane iyaye kuɗi suke nema mutum ya karbi kuɗi ya je ya sayo ɗansa kuma idan za ka sayo wai sai ka nemi jami'an tsaro ka ba su kuɗi sun sha mai a mota ka ba su pocket money sai ka je sai a sayar maka ɗanka a ƙarƙashin supreme council akwai waɗanda an cire kuɗi an ba su su ƴaƴansu ɗanka ne a najeriya musulmi a arewacin najeriya sai an ba su kuɗi ka je ka sayo shi muka gama zama da national security advisor muka je muka zama da shi goodluck jonathan ƙarƙashin supreme council for shari'a kan wannan mun gaya ma daga farko har ƙarshe ba abin da ba mu faɗa ba hatta mutanen da ke yalwaitan da mun faɗa abin da jona janye mana a furato duka mun faɗa babu abu ɗaya da ba mu faɗa ba ƙarƙashin supreme council bayan fa an gana da su ne suka mana alkawari duk wannan za a magance ba za a ƙara crisis na plateau ba an yi alkawari me aka yi daga nan ba a yanka mutane a riyom sau nawa ba ai ba zai irgu ba not only that mutanen da suke yalwan shanjan waɗanda aka kama 130 da yan kai akwai wanda an musu ciki sun aiku akwai waɗanda fastoci ke kwanciya da su a garuruwa wannan hatta press conference mun yi a yi abuja a kaduna sorry hatta akwai wanda sun yi ciki sun haihu da su ko 'ya'yan musulmai ne mata wane ne hankalinsa zai kwanta a ce yarka yarka shekara goma an kwace karkashi sana hannun wani abokin gaban ka ta aihu wai hankalinsa zai kwanta ta yi za a yi musulman da ke wannan halin su yadda da addinin musuluncinmu karkashin su council duk mun zauna da su suka yi alkawarin a ba su lokaci maganar za ta kare wata ɗaya ma in ba na manta ba ka faɗa me aka yi ba mutum ɗaya da karɓo mana har a yau ko mutum ɗaya ba a karɓo ba to fa bayan an zauna a nan ne muka ji wasu problems a bakin su na damuwa da kasar ke ciki a matsayinmu na wanda ake ganin su masu addini shine fa sai muka je muka ga shi yar ado Allah ya ji kansa a lokacin gabanin ya rasu duka kan wannan matsalolin ne amma da ba wai zama ɗaya bane amma da yake yan jaridu a lokacin shine babu labarin wanda suka ganshi to da aka ce mun je zai zama kowa yana so ya ji me za a faɗa wai har masallaci cika aka yi wai dan ji me za a faɗa dan na je sakon addini labari ne suna zuna ba su labari ani ba dan watsa labaran rediyo bane to hikimar ka wannan magana kawai ɗaya ne shine akalla da karkashin wannan abin da muka yi magana nan rikicin plateau mai aka mana ai inda ta da hankali muke so da mun je mun dauki fansa amma sai muka same su waɗanda muke ga shugabancin kasar a su yake aka zauna da su amma babu abin da aka yi karkashin su kansu duk an yi daga baya har an je an zauna da hatta speaker na house of reps duka akan waɗannan abubuwa shi wanda yake shugabancin kasar a lokacin tun yana riko shi ne manafadar hatta generalization na musulmi security mun yi magana manyan jami'an tsaro a kasar nan goma sha biyu ne amma guda biyu ne musulmai goma ba musulmai bane kuma mu muke da yawa a kasar kuma zaluntar mu ake ba adalci ake yi ba yanzu ka duba da ya dauki police a garin nan me haka yi an rarraba homsu me aka raba fom da aka wani hukuma suwa aka bawa musulmai nawa aka bawa musulmai nawa aka bawa ko fa garin musulmai ne gari ne fa na musulmai musulmai nawa aka bawa su aka bawa fom sun sura ba ko shi ita gaskiyar ba za a faɗe ta ba kawai shi sai a yi shiru duk wanda ya mana alkawari a rikicin plateau biyu magance alkawarin ba ya zama mai ya zama munafuki akan mai generalization na security an ce za a gyara an gyara ba a gyara ba an cuce mu wannan ma karya alkawari ne karya alkawari sifan munafuki ne fatin ku ne kuka je kai alkawarin yarjejeniya wannan bai shafe mu ba amma duk da haka mun san alkawari duk dan halal in an yi alkawari da shi baya karya in ya karya alkawari ya zama munafiki amma bai shafe mu ba ba ma kowace fati PDP ANPP AC CPC DPP ba ma kowanne ba mu taba rijista a jam'iyyar siyasa ba ban taba yi ba ko ban taba zuwa mitin din siyasa ba ko ba ruwana da ita abu ɗaya nake ina fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce annabi ya ce duk wanda aka baka amana in ka nemi shawarinmu da gudumawa na yaya za ka yi idan muna da abin faɗa mu faɗa maka in mun ga dama mu ce ba za mu faɗa ba don ba dole ba ne sai na gaya maka wannan ma ganin dama na ne in ma bawo mai mulki shawari ganin dama ne ai ba wajibi ba wajibi shine na karantar da abin da na sani shi sai ya zo ya saurara su daga mutane da dama hankalinsu ya kauce ka duba yanzu yadda duk ya koma kan harkar siyasa kuma harkar siyasa bane ke kula da ni ba manufa haka suka adadin suka yi siyasa ba manufa haka su sardauna suka yi siyasa ba manufa haka su abubakar ta babale suka yi ba manufa Allah ya ji kansu haka suka yi yau mutane babu manufa kawai duk uban da inna ta aura duk mijin da inna ta aura baba ne kuma duk ran da mutum ya rasa mulkin daga ranar kuma sune abokanan gabansa sai kuma a koma wajen wani mai mulki yu yadda ka san kashi da kuda wannan ba alheri bane a rayuwa mu ba mu da wata manufa sai manufa ta addini ba zai yi mu waye gari mu ce sai wani ba kuma wani ya gagare ya kare mana rayuwar yan uwan musulmai a jihohinsu musamman a plateau an gagara a kiyaye mana jininmu an gagara a kiyaye mana mutuncinmu mu wannan su suka dame mu addinin mu shi dame mu amma mutane babu wannan lissafin ka duba yadda ake ta manna-mannan fostoci fostoci na mutane di good di bad and di ugly duk mutane sun hada sun manna wani zai zo manna ko ba shagon sai da ka san hauka haka zai zo ya mammanna na kowa da kowa in banda wannan ma kauyanci ne a siyasa ka taba ga fosta a America ba su ne iyayen demokradiyya ba ka taba ga sun manna fosta ai wato mu bayan dabbancin kuma akwai kauyanci a Najeriya duk duniya babu inda ake barnan fosta irin nan haka za a yi ta buga ta ana yi kuma a kanta wani ya daya a kashe shi a ce ya daya fosta a daidai lokacin kuma ana kashe yan wanka bai dame ka ba abin da ya dame mu addinin mu mu ba 'yan ta'adda ba ne amma dole a kare mana addini kuma duk wanda bai kare mana addini ba wallahi we will never support him babu wanda ya sai mu yi supporting ɗinsa our main concern is our religion whosoever protects our religion we are going to support him and whoever betrays our trust we are not going to support him forever and ever our main concern is our religion abin da ya dame mu kenan addinin mu bayan addini ba mu da wata matsala a rayuwa in kana da damuwa da moto kare mana addinin mu amma duba yadda muke cikin rayuwa a kasar nan an kama dr ahmad gumi ai musulmi ne kowa sana ta fannin ƙarya aka masa shi ba ɗan ta'adda ba ne ƙarya ne dr gumi wasu da ke gani saukin sa ma yayi yawa ga da suke ba musulmi ba amma an kama shi tun da ɗan ƙasa ne mai gwamnatin ƙasar ta yi a kansa an ji an yi magana kansa sun taɓa issuing statement ƙwaya dai akan me yasa a kama shi ai ɗan ƙasa ne iya da haƙƙi ƙasar amerika ɗan ta aka kama a china laifi yayi amma sun ta tsaya ta kare shi me yayi amma duk kasar nan an yi shiru duk Bimi ko ya yi kuskure dan uwanmu ne musulmi ko ya aka dan uwanmu ne musulmi ko mai karantar da addini ne amma me yasa za a yi shiru akai kuma ita hukumar da ke da iko me yasa ba za ta tambaye gwamnatin ta kama shi me yasa a kama shi ba dan kasa ne amma mutane sun gagara gane suna ta zama kamar dabbobi damuwar mutum me zai samu Allah wadan wannan rayuwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وخطبتنا في هذه الجمعة تتحدث حول الخيانة في الأمانة حول خيانة في الأمانة للرأي على الرئية وحول ظلم الحكام على المحكومين لقد عرض الله عز وجل الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لماذا لثقلها فحملها الإنسان أي فحملناها نحن أيها المسلمون أو أيها الناس يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لقد أمرنا بأداء الأمانة وحفظها في كل وقت وحين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لإما نعم يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا ومن حفظ الأمانة ورآها في حياته فهو من المؤمنين إن شاء الله لأن الله عز وجل ذكر صفات المؤمنين فذكر الأمانة منها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤرضون والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون أي جبد الأمانة وأداؤها من صفات المؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة فيا إخوة الإيمان فيا أيها المسلمون هناك عقوبات كثيرة وكثيرة وكثيرة على من ضيع الأمانة وخصوصا من الحكام حتى من المحكومين أولا من هذه العقوبات أن الخيانة في الأمانة من أسباب دخول النار لما رواه البخاري رحمة الله عليه كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا أباء قد غلها لأجل ذا الخيانة في الأمانة من أسباب دخول النار نعوذ بالله من ذلك ثانيا أن الخيانة في الأمانة ممن يمنع القتيل الذي مات في المعركة أن يكون شهيدا حتى إذا قتل الإنسان في المعركة حتى إذا قتل الإنسان المسلم في المعركة وكان خائنا في الأمانة فهذا يمنعه من دخول الجنة يوم القيامة وهذا يمنعه أن يكون شهيدا عند الله عز وجل لماذا؟ لحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري رحمة الله عليه يقول لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا رأيته في النار في بردة غلها فإنا لله وإنا إليه راجعون ثالثا الخيانة في الأمانة من الخلول في الدين وما كان للنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غلى يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على أمل فكتم مخية فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة فقام رجل آخر فقال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قليلا من أرك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا إن شاء الله